Wannan shine karan farko da haɗakar ƙungiyoyin kwararen kular da ke adawa da tsarin kasafin kuɗaɗen 2018 ke bayyana matsayinta a hukunce tun bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta yi na'am da tsarin kasafin sabuwar shekara wanda tun a ranar farkon gabatar da shi a majalisar yake shan suka daga 'yan ƙasa a sakamakon lura da wasu matsanantan harajin da ke kunshe a cikinsa. kamar yadda shugaban kungiyar alternative espace citoyen musa cangari ke karin haske a taron manema labaran da gamayyar kungiyoyin ta kira su kansu akwai irin jaran huska da suka so su yi bayan an zo ne wajen taron sai eh, minista ya zo ya ce musu ai ba ja da baya mutane ne 'yan sirari suke sa su sun dauki alkawali zuwa ga wadansu dole sai an cika wannan alkawali sai suka bi ra'ayin gwamnati akan abin da sun san zai cuta ma talakawa yawa daga cikinsu sun haɗe shi sun san asara ce ake ma kasa musamman kaga yanzu irin kudayen da aka yahe ma kamfanonin salula ko masu sai da man fetur da sauransu duk wani abubuwa su da kansu sun sani su abubuwa ne wanda ba su dace ba amma suka zo suka amince da shi shi gwamnati ya ce ba zai ja da baya ba tunda ya ce shi ya isa ba zai ji maganan da mutane ke hodi ba ai saura mu ma 'yan kasa mu gwada ma gwamnati lalle mu ne muka isa. Domin tilastawa gwamnatin Nijar ta soke harajin da ke haifar da fargaba a zukatan 'yan kasar waɗanda tuni suke tunanin yiwuwar fadawa halin kuncin rayuwa daga watan Janairun baɗi. Ya sa waɗannan 'yan gwagwarmaya kiran a fito kan tituna a ranar 21 ga watan Disamba, in ji Nuhu Muhammadu Arzika na ƙungiyar MPCR. Ko kowace ta 'yan ƙasa a dokance a demokradiyance kundin tsarin mulki ya shirya wannan dama shi an muhawin muka ce ranar alhamis 21 ga wannan wata ko ina a cikin garuruwan Nijar mutane su shirya taron gangami da jerin gwano domin a nuna ma al'ummar duniya ta shaida 'yan Nijar wannan tsarin da gwamnati ya zo da shi ba mu amince da shi ba mu yarda da shi kuma muna yaƙa shi. E, in kuma gwamnati ya yi kuskuren cewa ya ɗauki matakan hanawa kowane gari ne an ka hana to mun sa ta ga al'umma ka ai a ɗauki matakan zama gida kowa shi aji aikin shi yunkurin karɓar haraji daga dukiyar da mamaci ya bar wa magadansa da ƙarin kuɗin harajin galibin ababen masarufi sufuri da wutar lantarki ko harajin da ya shafi takin gargajiya na kaɗan daga cikin abubuwan da ƙungiyoyin fafutuka ke buƙatar gwamnatin ta sake dubawa da idon basira to amma masu linjaye a majalisa na cewa ƙoƙarin shafawa hukumomi kashin kaji shine abin da ke ɓoye bayan wannan cece kuce na ƙungiyoyin kwararar hula da ke adawa da tsarin kasafin na 2018 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger